a cikin shirin na yau za ku ji cewa al'ummar jihar kano na ci gaba da murnar nasarar da gwamna abba kabir ya samu na tabbatar masa da kujerarsa ta gwamna da kotun kulutai za ku ji karin bayani haka ma dai batun yake a jihohin zamfara plateau inda kotun ta tabbatar da halascin gwamnonin da ke ci waɗannan masu ne jigon mu na wannan yammaci a jamhuriyar nijar kuwa gwamnatin mulkin sojin ƙasar ce ta bayar da hankali wajen bunƙasa noman rani don samun sauƙin matsar rayuwa da karancin abincin al'ummar ƙasar ke fuskanta a dalilin takunkumin ecos da imuwa za ma mu je ƙasar ghana don jin irin halin da kotun ecos ke ciki kan batun zaftare adadin alƙalanta kama barin fara da labaran duniya tare da abdullahi tankwabala DW labarun duniya. isra'ila ta ci yarjejeniya da kasar qatar na kai magunguna ga mutanen da hamas ke tsare da su a gaza ƙungiyar lafiya ta duniya who ta ce an kakabe cutar malaria daga kasar cape verde mutanen da aka yi garkuwa da su a gaza za su sami magunguna a ƙarshen wata yarjejeniya isra'ila ta ci yarjejeniya da kasar qatar na samar da magunguna ga mutanen da aka garkuwa da su a yankin ziren gaza yarjejeniyar za ta bayar da damar shigar da magunguna ga mutanen da hamas ke tsare da su a gaza a cewar ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu kimanin mutane 250 ne 'yan kungiyar falasina ta hamas suka yi garkuwa da su a lokacin da suka kai hari cikin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba inda 132 daga cikinsu har yanzu ake ci gaba da garkuwa da su ko da ke wasu 25 sun rasa rayukansu a cewar alkalma daga isra'ila kwana guda gabanin zaben shugaban kasa a taiwan china ta ce za ta murkushe dukkan wani yunkuri na ayyana 'yancin cin gashin kai sojojin china a yau juma'a sun ce a shirye suke su murkushe yunkurin ayyana cin gashin kai a tsibirin a cewar ta sanarwa daga ma'aikatar tsaron kasar beijing dai ta zafafa barazana ga taiwan a karkashin shugabancin tsai ing-wen a wani mataki na karkatar da hankulan masu zaɓe zuwa ga jam'in 'yan takara da ke biyayya ga ƙasar china tana son ana shan labarin ne daga nan sashen hausa na dw kotun kolin najeriya a yau juma'a ta yi watsi da wasu jerin kararraki da ke kalubalantar sakamakon zaben wasu gwamnoni da aka gudanar da zaben a bara abin da ke zama babban koma baya ga jam'iyyar apc mai mulkin kasar a jihohi da dama gwamnonin dai na da wato gwamnoni dai na da karfin tasiri a najeriya inda fafatawa zaɓe ke da tsanani kuma takaddama kan sakamakon zaben kan dangana har zuwa kotun koli a hukuncin da kotun ta yanke yau kotun kolin ta ba da nasara ga gwamnoni uku na jam'iyyar adawa ta pdp da wasu jam'iyyun adawa biyu da kuma jam'iyyar apc mai mulki a wasu kararraki a jihar kano da ke arewacin kasar kotun kolin ta tabbatar da zaben abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp a matsayin zababben gwamna gabanin hukuncin dai an yi ta bayyana fargabar tashin hankali sai dai kuma a yanzu jama'a na ta shagugulan murna da wato akan titina bayan da kotun ta sanar da nasarar abba kabir yusuf kotun kolin dai ita ce karshe na tabbatar da hukunci kan zaɓukan waɗanda aka gudanar a shekarar ta gabata a watan oktoba da ya gabata ma dai kotun kolin ta tabbatar da nasarar zaben shugaban kasar bola ahmed tinubu ta kuma kori karar 'yan adawa da ke kalubalantar sai hancin zabensa kungiyar lafiya ta duniya who ta sanar da cewa an kakkaɓe cutar zazzabin cizon sauro na malaria baki daya daga kasar cape verde inda ta zama kasa ta uku a afirka da ta cimma wannan nasara sauran kasashen da aka kakkaɓe cutar ta malaria sun hada da mauritius da ta yi nasarar kawo da cutar a 1973 da kuma algeria da ita ma ta kawo ƙarshen cutar a shekarar 2009 kasar cape verde ta sha fama da annoba da dama kafin daga bisani ta dauki muhimmin mataki na ƙasa baki ɗaya da ya mayar da hankali kan bayar da magani da kuma binciken cutar a dukkanin matakai domin dakile cutar hukumomin sun kaddamar da bayar da magani kyauta ga matafiya da kuma 'yan gudun hijira. to ƙarshen labaran duniya kenan a halin yanzu to da abdullahi bala da labaran duniya dw harkokin yau To a cikin harkokin namu na yau muna tafi da darasin rayuwa da lafiya jari da ma tarihin gasar cin kofar yar Afirka wato AFCOM da za a fara a gobe Asabar. To amma bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan lokaci. al'ummar jihar kano na ci gaba da martani da murna dangane da hukuncin kotun kolin najeriya bisa tabbatar da injina abba kabir yusuf na jami'ar nnpp a matsayin halartaccen zababben gwamnan jihar kano wakilin nasir salisu zango na ɗauke da cikakken bayani Allah ya Wasu daga waƙoƙin murna da farin ciki kenan da ake ci gaba da yi a jihar Kano tun ma kafin ayyana hukuncin da ya tabbatar da injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda ya lashe kujerar gwamnan jihar Kano. Jim kaɗan bayan da kotun kuma ta kammala bayyana matsayinta sai mutane musamman ma matasa suka bazama gari suna zazu cikin murna da godiya ga Allah har ma a wannan gaba wasu direbobin a daidaita sau suka fara ɗaukar fasinjoji a kyauta har ma shugaban ƙungiyar Muhammad Salihu yake kira ga dukkanin 'yan a daidaita sau da su ci gaba da ɗaukar ɗaukar mutane a kyauta albarkacin wannan nasara da suka samu. Duk wani mai kishin al'umma mai kishin ƙasa mai kishin wannan gwamnati mai albarka da Allah ya dawo mana da ita yau muna kiransa da Allah ya fita ya zuba mai da Allah ya yi haƙuri ya zuba mai kyauta ya je ya ɗauki dukkan fasinja a kai su gida kyauta muna kiransa da Allah ya bamu wannan haɗin kai. Ai tsadan mai a yau mu ba ma jin Abubakar Ibrahim ɗan jam'iyyar APC ne wanda ya kwalliya da anko yana sauraron a bayyana gwanin su a matsayin zababben gwamna tunda ya ce abin da suka yi tsammani kenan. Amma kuma kwatsam sai sai ji labarin ya sha bamban ya kuma bayyana cewar sun rungumi kaddara amma fa dama ba haka suka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau wannan al'amari ta ya kasance a haka babu abin da za mu ce sai dai mu kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba da yadda muka bi shari'a sau da kafa muka ga yadda aka yi ta kuma kowa ma da ike zaune bai yi tsammanin za a samu wannan hukuncin ba ko su waɗanda aka ba ba su zaton za su samu hakan ba to amma tunda Allah ya tsara hakan Allah ya sa hakan ne ya fi alkhairi ga jama'a Allah ubangiji ya bamu zaman lafiya barista Abdul Adamu Fage guda ne daga lauyoyin jam'iyyar APC a gaban kotun ya bayyana cewar sun yi iya kokarin su amma dai sun karbi kaddara domin dama haka shari'a ta gada ya zama wajibi ni akan kaina musamman a matsayina na lauyan wannan jam'iyya kuma a matsayina na ɗan siyasa ya zama wajibi mai karɓe shi a matsayin hukunci na kotu da kowa zai amince da shi dalili kuwa shine ita ce kotun ƙarshe dama hukuncinsu su kansu a hukunce-hukunce da yawa suna cewa hukuncinsu shine ƙarshe amma ba wai don ba sa kuskure ba Shi kuwa barista Bashir Tudun Wuzurci lauyan jam'iyyar NNPP tun daga kotun farko ya ce wani nasara da suka samu nasara ce ga kowa har ma da fannin shari'a. Wannan ba nasara ce kawai da mu a lauyoyi ba ko mutanen Kano ko mutanen Najeriya ni a guna har ma shi tsarin shari'ar abin aiminna ne domin ya nuna cewa shari'a har yanzu tana tsaye kuma abin nan da ake cewa shari'a ita ce gatan mara gata to har yanzu yana nan a najeriya tun gabanin bayyana hukuncin dai an yi ta hasashen samun tarzoma a kano har ma kuma jami'an tsaro sun yi kan dagarkin tsaurar matakan tsaro da ma rufe wasu muhimman hanyoyi a jihar amma dai a ƙarshe har wannan lokaci babu wani batun tarzoma a kano nasir salisu zango dw hausa daga kano najeriya to haka ma dai batun ya a jihohin zamfara da plateau inda bayan da kotun ta yanke wannan hukunci ta tabbatar da gwamnonin da ke ci a matsayin halastaccen zababben gwamnonin wakilanmu yusuf ibrahim jargaba da abdullahi mai dawa kurkuri sun aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan jerin tagwayen rahotanni da za ku ji. A jihar Zamfara ma ana ci gaba da martani kan hukuncin kotun kolin wanda ya ba Dr. Dauda Lawan dare na PDP nasara akan tsohon gwamnan jihar kuma karamin ministan tsaron Najeriya Bello Matawalle na APC sabanin hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ta buƙaci a canza zaɓe a ƙananan hukumomi uku a jihar sai ga shi kotun koli ta share wancan hukuncin to koya shi kan shi Dauda ya ji da wannan nasara. Muna ƙara ma Allah godiya da ya nuna mana wannan rana da kuma wannan nasara da muka samu. Wannan abu ya zo saboda addu'a addu'a da kuma ci gaban al'ummar jihar Zamfara kuma ya ba mu karfin gwiwa cewa mu zauna mu yi ma al'umma aiki yadda ya kamata kuma yadda suka nuna mana kauna insha Allah ina kira gare su su yarda da ikon Allah su yarda da hukuncin ubangiji in dai suna yi ne don al'ummar jihar Zamfara to su zo mu haɗa karfi da karfe mu ceci al'ummar jihar Zamfara daga cikin matsalolin da ake fama da su sai dai magoya bayan tsohon gwamna tawalle irin su Dr. Suleiman Sha'ibu Shinkafi na cewa dama su suka matsa tsohon gwamnan ya dawo jihar. Mulki ba mutum ke ba da shi ba Allah ke ba da shi, Allah ya ba shi dauda lawan dare kuma shi mai gidanmu minista na tsaro mu ne muka matsa mishi ya dawo zamfara ya sha faɗi da baki ne cewa zamfara ta ishe shi shi ya haison a shi nan minista ne don haka tun da haka Allah ya kawo ya kasance mu ba mu da jiha da Allah su ma sauran al'ummar jihar ta zamfara na ci gaba da tofa albarkacin bakin su gaskiya na ji daɗi kuma na yi farin ciki da Allah ya sa wa'annan mutane Allah ya ba su nasara ubangiji Allah shi ba su ikon riko da jin da nake magana ka san hukunci bai mana daɗi ba Allah ubangiji subhanahu wataala ya saka shine mafi alkhairi a tattare da jihar mu ta Zamfara wallahi na yi farin ciki yau shari'a ga da an kai yau har cikin zuciya na ba abin za mu ci ma Allah sai da mu ce alhamdulillah a yanzu ko ta tabbatar da cewa akwai gaskiya akwai amana kuma Allah ya ta masu ruku sakamakon hukuncin kotunan na Najeriya a yau sun haddasa farin ciki a zakatan al'umma da dama yayin da kuma wasu al'umma za su kasance da akasin haka sai kuma a tarbi shekaru uku masu zuwa Yusuf Ibrahim Jirgaba DW Hausa daga Zamfara a Najeriya A nan jihar Filato ma dai tun da sanyin safiyar yau ne aka jibge jami'an tsaro a wasu muhimman wurare da ake zato za a samu hatsaniya gabanin sanar da hukuncin kotun kolin na yau. To amma har daidai lokaci da na haɗa wannan rahoto babu ni tashin hankali. To sai dai tun kafin wannan lokaci magoya ban jam'iyyar APC sun zaci cewar kotun koli za ta yi amfani da matsayar kotun ɗaukaka ƙara ce ta baya wanda ta baiwa ɗan takarar jam'iyyar apc nan ta lwada nasarar shari'ar to koya 'yan jam'iyyar apc suka ji da wannan hukunci mr jibrin kanga bancir ɗaya ne daga cikin daraktocin kamfen na jam'iyyar apc a jihar plateau karanmu na farko tun a tarbuna cewa ba fa pdp a jihar plateau bai ma kamata a ce sun shiga zaben nan ba bisa ga shari'an kotu hujjan mu kenan na farko kafin ma muka je na biyu cewa akwai inda aka samu korafi cogi a zabe da sauran masaloli muna so mutanen jihar plateau sani cewa mun yi imani ga Allah ne yake bada shugabanci mu muna roƙon kowa ya kwantar da hankalin shi dukkan mu yan plateau ne muna neman hakkin mu ne amma in Allah bai bamu ba wani abu za mu jira sai wani lokaci ba fada ba fitina ba zagi ba komai kasancewar yanzu ta tabbata cewar jam'iyyar pdp ce za ta ci gaba da rike wannan kujera ta gwamnan jihar plateau to koya 'yan jam'iyyar pdp suka je da hukuncin kotun kolin a yau ahmed yarima wani jigo ne tsakanin matasa 'yan jam'iyyar pdp a jihar plateau wanda kuma ke bibiyar wannan shari'a har zuwa wannan gabar da aka kammala ta yau. Dama abin da muka tsammanta kenan domin kowa ya san cewa a kotun ɗaukaka ƙara a Filkot ba a yi mana adalci ba domin mu muka ci zaɓe kuma abin da ita jam'iyyar APC take korafi a kai abu ne da bai shafe ta ba ba hurumunta ba. Ina cewa ba mu da structure a party wato ba a yi zaɓen cikin gida na jam'iyya ba wanda kuma ba hurumunsu ba ne. Kuna gani cewa da koma ku sake zaɓen kenan na shugabannin PDP? Dama lokaci ya kusa a watan uku za a yi zaɓe. Tuni ma dai har masharhanta suka so kuma tsokaci kan yadda gwamnatin Filatan a yanzu za ta tafiyar da shugabanci a wannan karo kasancewar daukacin zauren majalisar dokokin Filato mai tattare da mambobi 24 babu ko mamba guda daga jam'iyyar PDP biyo bayan hukuncin kotun ɗauka ƙara da ta yanke inda ta sauke 'yan majalisu na dokokin Filato da ma na tarayya sakamakon rashin zababbun shugabanni a jam'iyyar PDP har zuwa wannan lokaci magoya bayan jam'iyyar PDP na kan ci gaba da caɓa biki bayan wannan nasara da suka samu. Abdullahi Mida Kurgui DW Hausa daga Jos Nigeria. To ƙarshen jigon rahoton na nan na wannan shiri. To a Najeriya bayan kwashe fiye da shekaru uku hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tana tuhumar zargin cin hanci a badagalar rijiyar mai ta Malabo. Haka kwatsam hukumar ta ce a yanzu haka ba ta da shaidar da za ta iya samun hukunci akan shirar. Don haka ta sallamar ta haƙura wakilinmu da ke abuja uwais abubakar idris ya aiko mana da wannan rahoto badakalar zargi ta tafka cin hanci da rashawa ta dala sama da biliyan ɗaya da tun shekarar 1998 da aka ba da rijiyar man ake takaddama a kanta ta samo asali ne tun lokacin mulkin tsohon shugaban najeriya janar sani abacha da aka faro ta inda aka bada rijiyar man da aka yi wa lakabi da mai lamba 245 wacce ita ce rijiyar man fetur din da a najeriya aka haƙƙa cewa ta fi kowace ɗimbin albarkatun man fetur to sai dai bayan ciniki ya faɗa ne aka gano cewa ba a bi ka'ida ba a yadda aka bayar da ita inda ake zargin an ci da gumin 'yan najeriya abin da ya sanya hukumar yaƙi da cin hanci rashawa ta efcc ta tunkaru kotu tare da tuhumar tsofaffin ministoci biyu na najeriya dan etete da kuma muhammad adoke bayan kwashe fiye da shekaru uku tana shari'a ba ta da isassun shaidun da za ta iya hukunta waɗanda ake zargi da aikata laifi dama dai an daɗe ana zargin hukumar efcc ɗin da barza shari'o'inta a kotu saboda rashin isassun shaidu da ma gudanar da bincike barista sharif muhammad lauya ne mai zaman kansa da ke najeriya da ya bayyana fahimtarsa kan abin da ya faru duk wani abu ne sabuwa wadda mu ba mu san da ita ba a shari'ance ta ce ita ba ta da hujja ba cin already a wannan shari'a efcc ta riga ta kira witnesses guda goma kamar yadda hausawa ke ce idan ba wuta mai kawo hayaki idan ma from the beginning babu ma wayannan hujjojin me kai ga har a a ce ana binciken wayannan mutanen an yi making arrest an kashe kudaden najeriya nan mostly kudade dimbin yawa a ce an binciki wayannan mutanen me kai ga wadan idan ba su da hujjojin Badakalar rijiyar man fetur ta Malabo ta zama wacce ta sha bincike iri daban-daban domin baya ga shari'ar da ake yi majalisar dattawa da wakilai ta Najeriya masu kafa kwamitoci iri daban-daban da alwashin gano bakin zaren domin mayar da rijiyar ga asalin wanda aka ba da ita farko wato Muhammad Abacha. amma a ƙarshe babu abin da ya fito. Comrade Isa Tijjani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum ko masani a fannin harkar man fetur ɗin Najeriya inda ya yi aiki har ya kai ga ritaya. wannan magana ta adoke da dan itete da e fcc suka ce ba su da wani dalili na ci gaba da tuhumarsu ko bincikensu ni bai zo min da mamaki ba abin nisa bai zo min da mamaki ba in ka dubi yanayin yadda da aka taso da abin gaga gaga gaga gaga to yanzu me ya faru hankalin mutane ai ba zai kama ba amma dai akwai wani magana. Na nemi jin ta bakin jami'in yaɗa labarai na hukumar EFCC Dele Oyewole amma ya ce batu ne na shari'a ba zai ce uffan ba. Ya ce ba abin da zan ce wannan batu ne na shari'a. To sai dai ga Salihu ɗan tata Mahmud ɗan ƙungiyar yaƙi da cin hancin rashawa da tabbatar da tsaro na mai bayyana cewa wato abu ne wanda 'yan najeriya ke ganin da zai zamanto kamar yadda najeriya ta zo an kai shari'a ingila na ali har najeriya ta ci shari'a wanda ya sa an ka biya wa'insu kudade wa kasar najeriya to idan za a zo a ce don karanci ko rashin shaidu ana dakatar da shari'a ba za a ci gaba da shi ba to gwamnati za ta zamanto tana cutuwa kenan Masana a fannin shari'a na bayyana wannan lamari mai sarƙaƙƙiyar gaske harkar tuhumar mai laifi a tsarin shari'ar Najeriya. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumomin ƙasar suka raja'a wajen ganin sun inganta harkokin noman rani ta hanyar yin duk abin da ya dace domin inganta samar da abinci a cikin ƙasar. Wannan matakin ya biyo bayan irin tarin matsalolin da ƙasar ke fuskanta. sakamakon takunkumin da kungiyar ecos da imowa suka kakaba mata wanda ya shafi fannin samar da abinci wakilinmu ne mai salisu bukari ya duba wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana shi dai batun takunkumi da aka saka wa ƙasar ta nijar ne ya sanya sannu a hankali ake ƙara ɗaukan ƙwararan matakai na nuna kishin zuci daga 'yan ƙasar inda suke ƙoƙarin inganta harkokin noman rani a kowane yanki domin samar da isasshen abinci ga 'yan ƙasa. sanin kowa ne dai Nijar ta shahara wajen odar kayayyakin abinci da ma sauran kayayyakin masarufi daga kasashen waje wanda a nan gaba ake sa ran kasuwannin makwabtan za su faɗi ƙasa warwas idan ita ma ta yi takaicin samarwa kanta mafita. Laftanan Kanal Bilali Alhaji Gambobo shine babban darakta na ƙasa na ma'aikatar kula da ayyukan gandari ta Onaha. dama ai ganewa ne mutane wasu ba su yi ba da yau abin da za ka iya ci a gidanka kake yin shi an haka ya samu mun je mu nema wajen wani kenan haka kin ne ana wa gani tilasta kai inda muka gane da haka kin yahi kenan ba dan Allah kai mu ba ma sai an samu matilas an ce kula zaune mu da kanmu za mu yi mu za mu iya cin abinci a garin kowa ya mai da hankali ga gona ita kadai za ta iya huda mu duk wani kama kama bai yayi dan sai ka je ka doko a wani gobe kai ka ko ina Tun da jimawa masana harkokin noma da kiwo a ƙasar ta Nijar sun yi ta bincike tare da bayar da mahimman shawarwari kan hanyoyin da ta kamata a bi don inganta harkokin noma domin samarwa ƙasar cikakkar mafita. Kuma a cewar Yahaya Salifu wani matashi da ya karanci fannin noma. Idan akwai cikakkar niyya daga gwamnati dole ne a yi noman da zai ciyar da 'yan ƙasa har ma a fitar da shi zuwa ƙasashen waje. Ganin yadda Nijar ɗin take da filaye da kuma ruwa inda yake cewa. kaga yau yan eh, mu ta sa ma'aikata ko kuma kamfanoni na gwamnati wanda ke taimaka ma manoma babu abun da ba za mu noma ba kuma babu wanda ba za mu hidda mu saida ba tun da gamu da ruwan isa gamu da gulabe akwai inda yau in ka tona ma bai hin metri guda metri guda da rabi metri biyu a kai ga ruwa kaga wajejen nan dukka noma iri iri ana yin shi ina tuni alakwal an karantar da mu da kewa su alkama su menene in ka sa su ba su yi amma yau da ilimi ya yawa mutane na nan ga noma alkama a ƙasar Nijar kuma gashi nan tana nan gaba da. A ƙasar da sanin kowa ne akwai fannoni da dama kamar na noman albasa wanda Nijar ɗin ke ciyar da wasu ƙasashe. Akwai kuma misali kayan ɗanye da ke fitowa daga yankin Agadez inda a duk shekara sai manoman jihar Agadez sun kawo shi a nan birnin Yamai da ma sauran birane na ƙasar domin samun kasuwa wanda hakan ke nuni da cewa ko da kayan abinci dangin su shinkafa masara alkama da dai sauransu aka sa wa niyya to za a kai ga samun su a wadace cikin ƙasar ta Nijar. kuma a cewar babban darakta na ƙasa na ma'aikatar onaha mai kula da manyan ayyuka na gandari a ƙasar ta nijar yanzu fa umarni ne suka samu daga gwamnati tun da na kama aiki abin da kaɗai nake ji da ko ina gwamnati tana tilasa mu tilas daya ba ma zancen ban mu je mu bane zancen tilas ne sai mun kama sai mu ya kamata mu huta daga cikin wannan neman abinci daga wajen wani alaki Allah ya ba mu hili Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu masu ilimi wanda za su sa yi abin jira gani dai shine iri-irin kayayyakin da gwamnatin za ta saka a wannan shekara a fannin noman rani da ma na damina domin ganin Nijar ɗin ta kai ga hawa tudun mun tsira a fannin samun isasshen abinci kuma mai inganci Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai kasar Ghana inda kotun kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ke fuskantar kalubalen rage yawan alkalai da ma rashin haɗa kai tsakaninta da kotunan kasashen mambobinta da dai sauransu. a wani mataki na ƙoƙarin cimma burinta na taka muhimmiyar rawa wajen kafawa da ma ɗorewar yanayin doka don cimma burin al'umma da manufofinta kotun ta fara aikin wayar da kan masu ruwa da tsaki a birnin accra na ƙasar ghana wakilin rahmatu abubakar jawundo na ɗauke da ƙarin bayani kotun ecowas na shari'a reshi ne na ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka an kafa shi ne bisa tanadin doka ta aya shida zuwa goma sha biyar na yarjejeniyar da aka yi wa kwaskwarima na kungiyar kasashen yammacin afirka yarjejeniyar ecowas ta shekarar 1975 ta hada da wajabcin kotun al'umma don yanke hukunci kan hukunce-hukunce da suka shafi fasara da aiki da yarjejeniyar kamar yadda aka yi wa kwaskwarima a shekarar 1993 an kafa cikakkun bayanai game da yadda kotun ta kasance ta hanyar yarjejeniya ta shekara 1991 akan kotun al'umman mambobin kungiyar ecowas suka sanya wa hannu kotun ta fara aiki ne a watan disamba ta 2000 da yake jawabi a wajen taron masu ruwa da tsaki da aka gudanar a ma'aikatar harkokin waje da haɗin gwiwar yankin shugaban ma'aikatar shari'a da bincike mr aprikunketiya ya ce manufar ruwa yadda kai da kotun ke yi na da nufin karfafa sanin 'yan ƙasa kan hakkinsu na ɗan adam tare da sanar da su game da gudunmuwa da kotun ke bayarwa don magance tauye haƙƙi. The the last kotu ta zama makoma ta karshe kuma har sai ɗaya daga cikin waɗanda wannan zalunci ya shafa ya keta ya gabatar da lamarin a gaban kotu kotu da kanta ba za ta iya zuwa ta taimaka ba batutuwan da aka gabatar da su a gaban kotu dangane da kwanciyar hankali hakkin ɗan adam ina ganin kotu ta bambata kanta sosai ta wannan fuska amma akwai matsala ɗaya idan kotu ta yanke hukunci saura ya rage zuwa shugabannin siyasa da su aiwatar da hukuncin a nasa jawabi mataimakin ministan harkokin waje da haɗin gwiwar yankin mr kweku aprechum sapon ya ce ma'aikatar tana da alhakin bunƙasa daidaitawa da kuma gudanar da ayyuka ya dai bayyana farin cikin haɗin kai da kotun ecowas domin wayar da kan masu ruwa da tsaki a ghana today's program ya ce kotun ecowas na da matukar muhimmanci wajen zurfafa ajandar haɗin kan yankin a yankin yammacin afirka kuma aikin wayar da kan jama'a zai baiwa kotun damar cika aikinta na hidimar al'umma the nation proactive engagement exemplifies its dedication to upholding the rule of law and advancing justice within the region. Kotun shari'a ta al'umma a karkashin kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ta amince da gabatar da korafe-korafen daidaikun mutane game da take hakkin dan adam tun shekara ta 2005. Kotun dai da aka kafa a shekara 1991 a birnin Najeriya Abuja tana sauraron kararraki daga kasashe kamar Najeriya, Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau da dai sauransu. Rahamatu Abubakar Mahmud Jawando, DW Hausa, Accra, Ghana. Yanzu kuma sai fagen wasanni inda za ku ji tarihin gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON wanda za a fara fafatawa a gobe Asabar a kasar Cote d'Ivoire. Muhammad Awal Balarabe gare ka. afcon ta kasance tsohuwar gasar kwallon kafa da karan farko ya gudana shekaru 67 da suka gabata kuma har yanzu gasar cin kofin nahiyar afirka na ɗaya daga cikin waɗanda babu tabbas game da wanda zai iya ganin baɗi hatsali made a gasanni 37 da aka shirya kasashe daban-daban guda goma sha biyar ne dai suka yi nasarar ɗaukar kofin inda kusan giwayen nahiyar afirka suka taɓa lashewa akalla sau ɗaya a cikin tarihinsu amma wasu ƙananan ƙasashen ƙwallon ƙafa ma dai sun samu damar cirewa kansu kitse a wuta kamar yadda ya faru da zambia da ta lashe kofin a 2012 sai dai a bana ba sanya cote d'ivoire a rukunin waɗanda za su iya zuwa matsayi na farko ba duk da bakoncin gasar da suke ɗauka dama dai ba kasafai ake samun kungiya da take nasarar buga wasan karshe a gaban ta a gasar afcon ba amma a ɗaya hannun senegal da ke rike da kofin nahiyar afirka na ɗaya daga cikin ƙasashe da ake gani za su iya taka rawar gani la'akari da cewa gasar za ta kasance ɗaya daga cikin mafi tsauri amma kuma ibrahim traore tsohon ɗan wasan bundesliga na jamus kuma tsohon kaftin na tawagar gine ya ce akwai bukatar sa ido akan senegal justement une ya ce watakil senegal ba ta da wani abin burgewa a fagen kwallon kafa sabanin sauran amma kungiya ce da ta saba yin nisa a gasa da yin abin da ida ce don tsallakawa zuwa zagaye na gaba kuma dai wasan karshe kuma dai ta lashe gasar wannan dai yana tuna min da kasar faransa wacce ba ta taka rawar gani a gasa amma a koda yaushe take iya cin maburinta a ɗaya bangaren kuwa maroko ta taka rawar gani a gasar cin kofin duniya euh, euh, le fait qu'ils ont eu un très bon parcours en Coupe du Monde. Maroko dai da ta fito daga yankin Maghreb za ta so nuna cewa ita ma dai ba kanwar lasa ba ce. Sakamakon bajintar da ta taka a gasar cin kofin duniya a 2022 inda ta zo ta hudu. sannan masar za ta iya dogaro kan 'yan wasa masu inganci da suka fito daga manyan kungiyoyi kamar al'ahali da zamalek a nata bangaren najeriya wace rabon da ta kai bantanta a gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka tun shekaru goma sha ɗayan da suka wuce tana da kwararan hujjoji na mafarkin lashe kofin kuma babban abin tunkahun super eagles shine victor osimhen wanda ya lashe kyautar gwarzon kwallon kafan afirka a kwanakin baya sannan super eagles na da askarawan gaba na gani a fada irin su boniface da lukman da shukwueze amma ba zai wadatar ba wajen lashe irin wannan gasa mai muhimmanci sauran kasashe da suke ganin cewa za su iya cimma burinsu a wannan afcon sun hada da kamaru da ghana da mali da burkina faso amma ibrahim traore da ke zama tsohon kaftin na tawagar gine ya ce komai na iya faruwa a gasar A kowace gasa akwai abubuwan ban mamaki. Mun shaidar da hakan a kan Gambia a gasar ƙarshe da aka buga, ko kuma Saliyo da ta yi kunnen doki da Algeria. Wannan ce gaban ya samu ne saboda ƙara yawan ƙasashe da ke halartar Afcon da aka yi. Ƙungiyoyin na wasa bil haƙƙi da gaskiya don cimma wani buri na musamman. don haka ina gani cewa za a sake samun abubuwa na ban mamaki a bana Donc euh, oui, moi Kasancewa tana kasa tana dabo a Afcon ta bana. Taurarin 'yan kwallo na kasashe daban-daban za su yi duk abin da ika mata wajen taimakawa tawagar su cimma burin da suka sa a gaba. Victor Osimhen na Najeriya da Mohamed Salah na Masar, har ma dai da Sadio Mane na Senegal da Mohamed Kudus na Ghana da kuma Sirhu Girasi na Gine duk suna taka leda ne a manyan lig na turai da ma dai na duniya baki daya kuma wasu daga cikinsu suna da gogewar lashe babbar gasa a gida captain muhammad awal balarabe kuma karshen rahoton mai kenan nan wannan shiri na wannan yammaci